bismillahi Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum barkanmu da kasancewa a wannan tara mai suna Ƙurya TV. Ku danna mana subscribe da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu. na Hauwa Muhammad Sani, wanda zan dinga karanta muku littafi mai suna ba zan bar shi ba. Kashi na ɗaya. Rayyanat, Rayyanat, Rayyanat. Yar sixteen years ce ta fito da gudu tana faɗin an baffa na. Shiru baffan nata ta yana mai kallon Rayyanat wacce ta kasance sakulet ba ƙiba ba rama. Tana da kyau daidai gwargwado. Tana sanye da riga da zani bare da bana. Sai ɗan kwalin kanta da shi ma ba kalar kayan jikinta ba ne. Tana riƙe da wani gurin da ya yage a zaninta. Ba ta son a ga jikinta. ya ce Rayyanat ba ki sami allura da zare ba ne wannan karar. Abba ban samu ba, na je suka ce ba za su ara min ba, sun gaji da siya ina ƙarar musu da shi. Cikin murya kuka ta ƙarasa magana. Mabbanta ya ce ki yi kuka Rayyanat insha Allahu yau idan mai gari ya biya ni kuɗin noman da nake masa zan saya miki allura da zare. domin ki huta da aro makota kin ji to Baffa na gode allah ya sa a yi nasara fiye da kullum ya ce amin rayyanat zan tafi ki kula da kanki banda yawo makota insha allahu amma abba yau baka so na raka ka ne rayyanat ta yaya za ki fita bayan ki? ya yage ga samarin da ke dandali a tsakiyar gari haka ne baffa Allah Allah kiyaye hanya amin amin daga haka ya fita rataye da fartanya kan kafaɗar shi inda Rayyanat ta bi mahaifin nata da kallo wanda shi ma tufafin jikinsa duk sun tsufa sun tsamure sai da ta daina hango shi sannan ta koma ɗaki ta yi zaune tana ƙarewa ɗan afurkin ɗakin ta kallo wanda ba wasu kayan kirki wanda ba wasu kayan kirki a ciki face ɗan kush face ƙunshin tufafinta da ba za su wuce kala biyu zuwa uku ba sai tsohuwar tabarmar da take kwanciya da wani filo a kai mai kama da latsatsen biredi sai gidan sauro da aka dunkule shi aka soka jikin taga sai wasu kwalaye guda biyu da ke cikin ɗakin da ban san meye a cikinsu ba Tana cikin ƙarewa ɗakin kallo cikinta ya shiga ƙugi saboda yunwar da ke addabarta wacce tun safiyar jiya da suka ci abinci ita da baffanta har yau washegari ba su sake samun abin da suka ci ba. Kwanciya ta yi ko za ta samu bacci ya ɗauke ta kafin baffanta ya dawo, amma yunwa ta hana ta bacci kamar yadda ta yi ta fama a daren jiya wanda sai da ta cika cikinta da ruwa ta samu ta yi bacci haka ko yanzu ma tashi ta yi ta je wurin ruwa ta cika cikinta ta ta koma ta kwanta har bacci ya so soma ɗaukanta ne ta ji sallamar wata ƙawarta mai suna sarat sai da rayyanar ta amsa mata sallama sannan ta shigo yarinya ce don ruwa, yar siririya baƙa wacce ita ma tana da kyau tana da kyanta daidai gwargwado zama ta yi ta ce rayyanat ki yi haƙuri fa tun jiya na so a ce na zo amma shirye-shiryen tafiyar da muke yi na komawa birni bai bar ni ba ɗan guntun murmushi rayyanat ta yi ta ji kamar ta ji kamar ita ce za su je birni ita da baffanta saboda ta kasance tana mugun son zuwa birni amma ko sau ɗaya ba ta taɓa samun zuwa ba sabar ta miƙa mata wata 'yar baƙar leda wacce ake kira cefanen mutum ɗaya. Ta ce don Allah kar ki ce ba za ki karɓa ba, saboda na san halinki kuma ban saya miki don wata manufa ba, sai don na san kina bala'in son rogo, inda har kasuwa na je na sayo miki, amma ki yi haƙuri na san ba kya son haka. Ba komai Sarat, a yau zan karɓi kyautar ki saboda zaki tafi ki bar ni ban kuma san yaushe za mu sake haɗuwa ba na gode amma yaushe ne za ku yi tafiyar a yau ɗin nan kuma a yanzu shi yasa na baki haƙuri kan rashin zuwa na tun jiya ni ma rashin zuwa na tun jiya ni ma ban so haka ba wallahi kar ki damu domin na fi kowa sanin yadda kika damu da ni shi yasa a kullum bani da wata ƙawar da ta fi na gode Rayyanat ni zan tafi su Abba na a bakin ƙofar gida da mota suna jiran fitowa ta. Na Rayyanat ta tashi suka fito inda Rayyanat ta rusuna cikin ladabi ta gaida iyayen Sarat kafin wani ɗan matashin saurayi ya fito a cikin motar wanda Sarat ce da alama yayanta ne da sauri rayyana ta roƙar da kanta ƙasa cikin jin kunya tana ɗan makami ne. gayen ya yi murmushi ya ce a koyaushe ina son ki rayyanat ba kuma zan daina ba duk runtsi duk wuya ina tare da son ki a cikin zuciyata ko da kuwa ba na raye ga wannan na roƙe ki ki karɓa kyautata ta farko da na taɓa baki wanda a duk lokacin da kika sanya abin da ke ciki zaki kasance cikin farin ciki saboda tamkar kina tare da ni ne ina fatar masoyiyata zata karɓi kyautar da na mata ko don tsarkakakken son da kake min cikin tattausar muryarta mai sa shi natsuwa ta ce yaya anuwar ban taɓa karɓar kyauta kyautar kowane ɗa namiji ba namiji ba face ta mahaifina amma yau zan fara a kanka kuma na yi maka alkawari kai kaɗai ne ɗa namijin da zan ci gaba da karɓar kyautarsa har abada har abada kuwa ba zan taɓa saɓa alkawarin da na maka ba ka rinƙa tuna hakan a koyaushe domin ni ma na riƙa kiyayewa a hankali ya lumshe kyawawan idanunsa ya ce sha Allahu Rayyanat bye mu za mu tafi don Allah ki kula min da kanki daga haka ya shiga mota ya zauna sit ɗin direba ya tashi mota yana danna dannawa da ke ƙoƙarin zubo mishi yayin da yake kallon fuskar rayyana ta jikin madubi Sarat kuwa bai bai take yi wa Rayyanat yayin da kowannensu ke fitar da hawaye a idon shi Komawa ta yi daga ciki cike da kewar Anwar da Sarat. Ba ta yadda ta buɗe ledar ba ta ajiye kusa da ledar rogon da Sarat ta kawo mata. A ce cewarta sai mahaifinta ya dawo ko za a buɗe komai. Har guraren la'asar mahaifinta bai dawo ba. Haka ta ci gaba da zama duk yunwar da take fama da ita Mata ci rogon ba iyakarta ta ƙara sakawa cikinta ruwa sai guraren karfe biyar mahaifinta ya dawo yayin da fuskar shi take cike da damuwa Rayyanat ta je a natsa cikin murna tana tarban mahaifinta inda ta kai hannu ta ɗauke fartanyan da ke kan kafaɗarsa ta kuma ɗebo ruwa ta bashi bai sha ruwan ba sai hannunsa ya tara ya wanke ya zauna a sukwane tare da dafa kanshi Rayyanar da ko kaɗan ba ta son ganin mahaifinta cikin damuwa nan take idanunta suka ciko da ƙwalla ta durƙusa a gaban shi tare da janye hannayensa da ya dafa kansa muryarta na rawar kuka ta ce me yake faruwa ne baffa don Allah ka sanar da ni a hankali mahaifinta ya ɗago idanuwansa da suka yi jajir ya goge 'yan guntayen hawayen da ke gefen ya ce rayyanat na kasance ba ni da wani buri a rayuwa sai don ganin na faranta miki hakan ya sa tun lokacin da mahaifiyarki ta rasu ta barki kina jinjira na ya aure don kawai karki shiga ƙuncin rayuwa domin ban san matar da zan auro wace iri ba ce shi yasa na haƙura da aure gaba ɗaya saboda zan iya zamowa mai auri saki idan har na haɗu da matan da ke ƙuntata miki ni kuma ba na son kasancewa haka kuma gashi ba ni da wasu 'yan uwa da zan kai ki a gurinsu shi yasa na zaɓi na raine ki da hannuna yayin da na zame miki tamkar uwa na kuma so na kasance uban da ba wani abu uban da ba wani abu da zaki nema ki rasa amma talauci bai bar ni na miki haka ba ki yi haƙuri Rayyanat da na kasance uban da kullum sai kin nema kin rasa ba yin kaina ba ne wannan jarabtar ubangiji ce wacce a kullum nake roƙon Allah ya kawo muna ƙarshenta muna masu lashe jarabawar ba tare da mun saba masa ba Rayyanat na san ke ce ta gari za ki fahimci abin da nake nufi da kuma abin da zan faɗa a yanzu Rayyanat a yau za mu kwashe komatsanmu mu koma daji da zama can gurin gonar mai gari da nake masa noma Baffa me yasa za mu koma inda ba kowa? Dole ne Rayyanat, sanin kanki ne wannan gidan ba nawa ba ne, kuma ba ni da wani gida na kaina, haya muke yi, kuma sanin kanki ne duk wata nakan yi ƙoƙarin ganin na biya kuɗin haya ko da kuwa su kaɗai ne suka rage mana na abinci amma a yau Bala ya ji har gurin mai gari ya kai ƙarata kan cewa ba na biyan shi kuɗin haya wai har ma yana bi na na wata biyu na ƙi biyan shi duk da cewa ma duk da cewa na yi ma mai gari bayanin cewa ba gaskiya ya faɗa ba amma mai gari ya zara kuɗin noman da nake sa na wata ɗaya ya bawa Bala na zamo bani da ko sisi kuma Bala ya nemi na bar masa gida wai yana so zai saka waɗanda ke biyan sa duk wata ba irin haƙurin da ban bashi ba amma ya shi yasa mai gari ya ce idan har zan iya ya bani dama na je can kusa da gonar shi na haƙa bukka mu riƙa zaman mu a can tunda ba wasu tunda ba wasu namun dajin da ke cutarwa a gurin cikin kuka Rayyanat ta ce Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi babba amin Rayyanat bari na je cikin gari na ga zan samu wani aikin da zan yi a biya ni mu samu abin da muka ci kafin mu kwanta kallon mahaifinta ta yi kafin ta share hawayen da ke kan fuskarta ta ce Baffa akwai rogon da Sarah ta kawo min, ka bari ka ci tukun ko za ka fita. A'a Rayyanat, ki dai ci in ya so idan Allah ya sa na yi nasara sai mu ƙara cin abin da ya samu. Baffa rogon fa mai yawa ne, kuma tun safe na ajiye shi sai ka zo mu ci tare. Girgiza kansa ya yi, yayin da yake ƙara jin son 'yar shi saboda ya san halin Rayyanat. Komai ƙanƙasar abu, bata yadda ta ci ita kaɗai sai tare da shi nan ya dafa kanta ya ce Allah ya yi miki albarka Rayyanat ya kuma sanya nasara da albarka a cikin al'amuranki ya kuma sauya miki wannan rayuwa da muke ciki ma'ana nan gaba kaɗan ki kasance cikin wadata da walwala haɗe da jin daɗi mai ɗorewa har zuwa ƙarshen rayuwarki amin baffa na gode nan ta ɗauko musu rogo suka ci bayan sun kammala ta ɗauko ledar da anwar ya bata ta ba wa babbanta ba tare da ta ce da shi komai ba ya ce rayyana daga ina wannan ledar ta fito cikin jin kunya ta dukar da kanta ƙasa bata ce komai ba wanda hakan ya sa nan take fahimci inda ledar ta fito ya ce anwar ko sun tafi kenan i eh, sun tafi tun ɗazu to Allah ya kiyaye hanya amin babba ta ce babba ka yi haƙuri ban karɓa ba sai don ya haɗa ni da Allah ba komai kuma ai ba a mai da hannun kyauta baya nan abbanta ya ce ta buɗe kayan ko da ta buɗe kala biyu ne masu kyau las da atamfa kuma da hijab kala biyu wato kalar kayan sai takalmi taƙi ɗaya da kuma tokar tokar wanka mai haɗe da set ɗin turare sai wata envelope da aka ɗora a kai wacce ta ba wa babbanta ta ce shi zai buɗe saboda tana ganin kamar kuɗi ne a ciki ko da mahaifinta ya buɗe 'yan dubu-dubu ne sabbi dal har dubu biyar sai wani tsadaddan zoben azurfa black and white da wata ƴar guntuwar takarda soke a cikin zoben kasa haɗa ido yi da baffanta yayin da yake miƙa mata kayan Ba ta karɓi kuɗin ba sai zoben ta karɓa haɗe da takardar tace babba ai a wurinka kuɗin ya kamata su kasance da kuma waɗannan tufafin Rayyanat ki ajiye komai a gurinki saboda kin ga fita zan yi na je na ga gurin da ya kamata mu haƙa bukka na fara aikin kafin gobe saboda tun da safe yake son mu bar mai gida Babban mu je na taya ka ba musu ya ce to adana kayan mu je kwalla ta je ta buɗe ta saka kayan suka fita da suka fita ba su suka dawo ba sai yamma likis na daddare rayyanet ba ta iya bacci ba sai da ta ɗauko wannan takardar ta fara karantawa kamar haka Rayyanat ina so ki saka wannan zoben a yanzu kuma ki min alƙawari ba za ki taɓa cire shi ba har abada domin cire wannan zoben tamkar kin cire ni a cikin zuciyarki ne murmushi ne ya bayyana a fuskarta yayin da take sanya zoben inda ta rufe idonta a hankali ta ce yaya Anwar na yi maka alƙawari wannan zoben ba zai taɓa fita a yatsa na ba sai dai idan mutuwa na yi aka cire shi daga haka ta kwanta sai kallon yadda zoben ya yi matuƙar kyau a yatsanta take har ta shiga magana a ranta cewa da a ce ko mutuwa na yi ba za a raba ni da zoben nan ba da na fi kowa farin ciki yaya anuwar ina ma a ce zoben nan mai ɓacewa ne da na ba shi umarnin ya ɓace a lokacin da na mutu har a kai ni makwancina don dai kawai ya kasance ina tare da kai a duk inda nake ko da yake ko ba zoben nan kana tare da ni saboda kana cikin zuciyata ba kuma zan taɓa iya fitar da kai ba kamar yadda hanta ba ta iya rabo da jini tana maganan ne a fili cikin natsuwa tamkar anwar na kusa da ita washe gari tun da asuba ta haɗa Washegari tun da asuba ta haɗu da mummunan labari su Anwar sun yi haɗarin mota kuma ba wanda ya rayu a cikinsu. ko ka ta ci tamkar ranta zai fita. Babbanta kuwa sai ba ta baki yake yana aikin rarrashi. Suna cikin haka ne Bala ya zo cike da masifa ya sa aka yi ta fitar da kayansa ana watsi da su. wanda hakan ya ƙara sa rayyana cikin wani yanayi ganin yadda ake wulaƙanta mahaifinta da ke ta ba Bala haƙuri kan su daina watsar musu da kaya bai saurare shi ba sai da suka fitar da kayan kaf tare da jan hannun Rayyanat suka ingizar da ita waje wacce ta kasa yin komai sai kuka mahaifinta ne ya kama ta tashi saboda faɗuwar da ta yi garin ingizar da aka yi har ma sun fasa mata baki nan suka fara kwasar kayansu suna zubawa a cikin wani tsohon baro da mahaifinta ya yi yayi yayin tallar ruwa a ciki wanda wanda sawu biyu suka yi suka gama kwasar kayan nasu hakan ya sa ba su koma cikin gari ba sai ƙoƙarin ganin sun ƙarasa bukkar da suke so su zuba kayansu ciki bayan sun kammala ne mahaifinta ya zauna yana ƙara bata baki kanta ya haƙuri da komai na duniya sai haƙuri kuma mai wucewa ne amma Rayyanat tamkar mahaifinta na ƙara mata ƙarfin kuka ne domin da zarar ta kalli zoben da ke kan yatsarta sai ta sake fashewa da wani sabon kukan haka rayyanar ta yi sati tana kukan rashin Anwar da Sarat duk ta bi ta rame ta zamo tamkar ba ita ba sai dai yanzu suna samun ɗan abin da suka ci ta hanyar amfani da kuɗin da Anwar ya ba wa Rayyanat yau kusan wata biyu kenan da komawar su jejin tun Rayyanat na tsoron zaman zaman jejin har ta saba sai dai har yanzu mutuwa Anwar bata sake ta ba Bata bacci duk lokacin da ta kalli zoben da ke kan yatsarta sai ta zubar da ƙwalla. tafaske suke ita da mahaifinta sun fito daga cikin gari suna ƙoƙarin tsallaka titi nan wata mota ta zo a guje ba ƙaƙƙautawa inda Rayyanat ta yi saurin jawo hannun mahaifinta don ganin sun kauce wa motar amma tuni motar ta yi awon gaba da mahaifinta a rikice ta ɗora hannu a ka ta kurma wani irin ihu mai cike da tsananin firgici ganin yadda motar ta sake dawowa kan mahaifinta tare da jefo bunch ɗin wanke kan fuskar mahaifin nata aka kuma ja mota a tsiyace inda duk tashin hankalin da take ciki bai hana ta kura lambar motar da kallo ba wanda bata da idonta ba sai da ta haddace lambar sannan ta koma kan mahaifinta da kallo ko shugawa bai yi ba ta shiga girgiza shi cikin kuka tana kiran kai kaɗai ka rage min baffa don Allah ka tashi wallahi na na yi ma alkawari ko shi waye ba zan bar shi ba sai na rama abin da ya yi maka don Allah baffa ka tashi kar ka ce za ka tafi ka bar ni ka san ba ni da wani a duniyan nan bayan kai ka tashi baffa baffa baffa kuka ta shiga yi sosai har da majina ganin babban nata ya iya motsa nan ta rungume shi kan a ƙirjinta tana ci gaba da kuka mai mugun ban tausayi a nan za mu dakata sai mun haɗu a labarinmu na gaba